ku biyo ni insha Allah bidiyon mu na yau za mu koyar da shi ne akan yadda mutum zai dawo da hotunansa da aka goge ku biyo ni da fari za mu shiga file manager in muka shiga file manager sai mu shiga images ma'ana hotuna kenan ga ga hotuna na ga su nan falala to yanzu bari mu duk hotuna na mu goge su idan muka goge su sai kuma mu dawo da su yanzu misali bari mai makin ɗinsu gaba ɗaya mu goge su ga shi na mai makin su to yanzu ga shi mun goge su gaba ɗayansu mun ga images ɗin folder ta zama empty to yanzu sai mu fita mun gani images zero to yanzu sai mu fita sai mu je mu shiga settings domin shiga settings sai mu je ɓangaren apps gashi nan inda aka rubuta apps sai ka danna shi kamar haka sai mu je mu nemo file manager ga file manager nan sai mu click akan file manager nan ga inda aka rubuta post stuff sai mu click a kansa sai mu danna ok da mun danna ok sai mu fita gaba ɗaya mu koma free sai mu shiga play store da mun shiga play store shikenan sai mu rubuta happy apps free ga shi yanzu tunda na taɓa ɗauko shi sai yi clicking a kan shi ko kuma sai kun rubuta happy apps free ga shi nan ga application nan photo recovery app ma'ana application ne da zai dawo maka da hotonka ko kuma hotunanka to yanzu ku za ku install ne kafin ku bude sannan sai ku bude ni na riga na yi installing budewa kawai zan yi sai ka danna click ka yi ma in naka gama installing da ka yi click akan wannan open din zai bude ok yanzu ga shi to get started sai ka danna haka talla wannan bari mu closing enter yauwa gashi nan inda aka wuta scan sai ka danna kamar haka ok gashi scan images na farkon nan sai mai clicking a kan shi ok tallace still sai mun rufe ta in gashi ya kawo mana mai anan images ma'ana hotunan mu wanda muka goge to sai mu zaɓo wanda muke so mu dawo da su misali yanzu bari in zaɓi kamar guda nawa bari in zaɓi ƙwaya uku misali wannan wannan da kuma wannan ah, wannan wannan da kuma wannan na zaɓi wa'annan ƙwaya uku to bari in danna resto wannan koren sai mu danna shi kamar haka to yanzu ya gama saboda haka sai mu koma ba za mu iya koma ba a hankali kuma bari mu fita firi kai gaba ɗaya mun fita firi gaba ɗaya yanzu bari mu koma file manager ga hoton da muka goge a san ya dawo ko bai dawo ba sai mu shiga file manager gashi images mun ga maza kwaya uku maza kwaya uku nan sun dawo tun kafin mu shiga bari mu yi clicking akan images gashi maza hoton da muka zaɓo nan yanzu ga su nan sun dawo to kai ma in wani ya goge maka hotunanka ko kuma kai ka goge a lokacin da baka bukata kuma daga baka dawo kana bukata to ga yanda za ka yi ka dawo da su ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku idan wannan shine zuwanka na farko baka yi wani subscribing ba to ina fata za ka duba ƙasan wannan bidiyo akwai alama jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna shi sannan ka danna alamar ƙararrawa hakan ne zai baka samun daman sabon bidiyos su a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su ba ina fata za ku danna mana alamar like ma'ana hannu da ya dunkule sama sannan kuma za ku yi shiya ga 'yan uwa da abokan arziki na gode salamu